Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. Sauraro Assalamu alaikum barkamu wannan yammaci na yau Juma'a goma sha biyar ga watan Mayu shekara biyu da ashirin wadda ta daidai da ashirin da biyu ga Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya inda agogo ma'anin gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da ku Makeri da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shan a wannan lokaci. Amma kamun ku ji abin da ke tafi da su, bar baba ya ya fara muna da kanin labarai. to mali yusuf ke zuwa yau juma'a adadin mutane da suka kamu da covid-19 sun sa miliyan kudu da rabi kana wanda suka mutu sun hau dubu ɗari uku ko kasa a duniya ta ne mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon na coronavirus sai dai wasu kasashen sun yi da saura wurin rage tasiri da cutar da akan ayyuka da ma'aikata amurka ta faɗa yau juma'a cewa ta nazari ta gano kungiyar isis tana da hannu a munanan hare-haren da aka kai akan asibitin karban haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a afghanistan kanilawar duniyar da muke tafi kenan Bayan labaran duniya ana ɗauke da rahoto akan kisan ɗauke dai da jami'an tsaro ke yi a kan fararen hula a Najeriya marasa galihu da sunan tsaro. Kana za ku ji da aka yi a kan 'yan jarida da masu yaɗa labaran kan kurege a kafafen sadarwar yanar gizo. Bayan duk waɗannan muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai shigo don gabatar muna. Amma duk nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar tauni. Assalamu alaikum jama'a cikin labaran duniya mai karantawa baba ya keri. Ya zuwa yau Juma'a adadin mutane da suka kamu da COVID-19 sun kusa miliyan hudu da rabi kan waɗanda sun haura dubu ɗari uku. jama'a a kasar Philippines sun nuna damuwa matuƙa cewa za a samu zuwa coronavirus mai muni a kasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsuguni a wata cibiyar da ake tsuguni mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin Luzon. mazauna tsibirin dai sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a Latias yayin da mahaukacin guguwar typhoon fon ta ta sama tsibirin ruwa kamar da kwariya iska mai karfi a wuhan na kasar china inda cutar coronavirus ta faru a bara jama'an kiwon lafiya sun fara gwajin gama gari bayan bayyanar wasu sabbin nau'in cuta masu kama da juna ana sa ran gwajin miliyoyin mutanen zai kwaki goma a yau juma'a ne jirgin ruwan sojan amurka na usns messi da ke dauke da asibitin ruwan ya barin birnin los angeles jirgin ya isa tashar jiragen ruwa na los angeles na ranar 27 ga watan maris babban taimakawa asibitoci jihar california da suka matsa yawan marasa lafiya yayin annobar coronavirus ma'aikata lafiya 60 cikin jirgin sansara su yi aiki a gidaje kula da tsofi a kasar rasha ta shirya tsabta gudanar da gwajin gama gari a a. rasha ita ce ta biyu mai yawan mutane da suka kamu da covid-19 a duniya inda sama mutane dubu ɗari da ke dauke da cutar amurka dai ita ce ta farko a duniya da mutane miliyan ɗaya dubu ɗari hudu dauke da cutar covid-19 kusan kowace kasa a duniya ta dandani mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus amma wasu kasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasiri da cutar ta yi akan ayyuka da ma'aikata kasashen da suka ci gaba da sai hubasa wurin dakile bazuwar cuta sun samun sauƙin matsalolin tattalin arziki yayin da kasashe masu tasowa suka gaza samun kudaden da za su kare masu rauni da ke kan haɗarin kamuwa da cutar Kasashe kamar Koriya ta kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na kasashe da su hubasa tun da fari kan suka da nasarar dakile kuna virus ta hanyar rufe ayyuka suka yi gwaje-gwaje na gama gari kana sai biyi mutane da sai hulɗa waɗanda suka harbu da cutar. A sakamakon haka ne masana ta arziki suka ce waɗannan kasashe sun yi gagarumar nasara wurin sake buɗe ayyuka. manyan kasashen duniya a nahiyoyin asiya da turai da arewacin amurka suna gudanar da aikin taimakawa ayyuka da ma'aikata a kasar kudaden shiga da suka yi biyu bayan rufe tattalin arzikin kasashen kasar jamus ta magance kalubalen rashin aiki inda take taimakawa kamfanoni suna biyan ma'aikatansu da suke zaune a gida ita ma amurka ta fuskanci tsananin asarar ayyuka ma'aikatan kasar da suna samun taimako ne ga shirin tallafawa mara ayyukan yi a kan kashe da yiwuwar samun annobar yunwa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci kusan dala biliyan bakwai na ake taimako domin tallafawa waɗanda suke kan haɗarin faɗawa cikin yunwa a hali da ake ciki kuma amurka ta faɗa a yau juma'a cewa ta nazari kuma ta ga kungiyar isis tana da hannu a munanan hare-hare a kan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a afghanistan isis ta nuna iris lota na munanan hare-hare da ta saba kaiwa a kan fararen hula kuma wannan barazana ce ga mutanen afghanistan da ma mutane duniya baki ɗaya in ji wani sakon twitter da zalme khalizad mai wakiltar amurka a tattauna zaman lafiyar ƙasar ya fitar sai dai ya yi amfani da takaitacciyar sunan kungiyar 'yan ta'addanci da ke yankin gabas da tsakiya an kai hare-hare ne a ranar talata inda 'yan bindiga saye da rigunan bambamai na kudar tsunki suka auka wa asibitin karɓar haihuwa a kabul suka kashe mutane 24 bayan sa guda kuma suka kai hari na kudar bakin wake a wurin wani zama makoki a langa har da ke gabashin afghanistan suka kashe mutane 32 kana wasu mutane 100 suka jikata yayin da isis ta dauki alhakin kai hari wurin makokin babu wata kungiya da ta dauki alhakin kan mummunan samamen da aka kai a asibitin karɓar haihuwan a babban birnin afghanistan da yake shugaba ashraf gani da hadimansa sun zargi taliban da ta takawa a wannan zub da yana cewa taliban tana da alaka da 'yan ta'addan wurin tada kayar baya yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko san ana iya cewa kasashen afirka na ci kasashe da ɗaukar ran bil'adama ba wani abu ba ne ga jami'an tsaro da sunan suna gudanar da aikinsu na samar ma al'umma tsaro amma wasu masana na ganin cewar Samun karu hakan a yau da kullum na da alaƙa da irin rashin ɗaukar matakai da suka dace da ɓangaren mahukunta. Ko a cikin 'yan kwanakin nan sojoji a Najeriya sun mutane da dama wanda ba jin komai dangane da hakan. Na baya-bayan nan shine wanda aka yi a jihar Filato. Zainab Babaji ta kuma da ƙarin bayani. Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta dabe wani jami'in guda tana bincike sanadin da ya sanya ya harbe wani matashi mai shekaru 20 a hedkwatar shiya ta daya na rundunar a nan cikin garin Jos. A wata sanarwa da ke hannun jami'in hulɗa da manema labarai na rundunar st a jihar Plateau, Manjo Ibrahim Shitu, rundunar ta ce, a sami rahoton ayyukan barayi da wasu ƙungiyar asiri a yankin Horshe a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Sanarwar ta bayanan da rundunar ta samu sun nuna da cewa barayi da 'yan ƙungiyar asirin suna amfani ne da dokar hana fita da gwamnatin jihar Plateau ta sanya wajen aikata ta'asa da cutar da al'umma. Sanarwar ta ƙara da jami'an sojoji sun garzaya wurin suka kama mutane bakwai bayan sun gudanar da bincike suka tarar har biyar daga cikin su ba su da wani laifi suka suke su fin su fice daga harabar rundunar sojojin ne wani jami'in soja har ɗaya daga cikin su da shawarsa yana zaton za su gudu ne sai kuma harbin ya kai ga rasa ran rinji bala wanda yake ɗalibi a jami'ar jos sanarwar ta ce a yanzu haka rundunar ta damfe jami'in da ya yi harbin tana kuma gudanar da bincike shugaban kungiyar raya matasan ngas mr nefnet ya ce wannan ba shi ne karo na farko sojoji ke kashe mutane ba gaira ba dalili ba. gaskiya wannan bai zo mana da sauki ba wannan shi na biyu wanda sojoji suna kashe mana wani mu mu namu yake abin da za mu yi ta ba hmm. amma mataki ne wanda muna so gwamnati ya ɗauka mana mun ja kun ne ne matasa tun jada za su barke mun ce a yi hakuri tar mana da wannan da ya aikata wannan abun a masa kuɗi da ya dace. ita wata mai fashin baki kan lamura Malama Jirima Malagoyit ta ce suna neman a yi adalci wajen gudanar da shari'ar waɗanda ka kama ne a bayyane. Zaton kuskuren na ya biya fara yawa. A akwai dokokin da ake bi na abin. Hmm. In kawa ka da laifi a kai ka police daga police za ka ka hukuma in ma kana da laifi ka biya ka maka tara. Amma sojoji sun saba wannan abu yau bane na fara. Kin yara nan ba a iya da shi. Hmm. Amma ya kamata a kama wani abu a hukunta shi kowa gani kuma ba ma so su trial. Hmm. A yi hukunci din muna gani. Kwamishin Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau, Mr. Dan Manjang ya ce gwamnati ta mota da kisan Rinji Bala. Mai girma gwamnan jihar Plateau, Red Honorable eh, Simon Bakola Long ya nuna bakin ciki matuka ya ba da umarni a yi cikakken bincike domin a tabbatar da sahihanci abin da sojojin suka faɗa. Tabbatar da mai laifi a dauki mataki a kansa. Amma babba abu da muke jan kunni shine akwai doka da hana a fita daga karfe takwas da shugaban kasa da karfe takwas na yamma zuwa karfe takwas na safe. Saboda haka muna roƙo mutane su dinga kiyaye doka. Rundunar tsaro na jihar Plateau dai ta nuna na kisan Rinji Bala inda tuni ta kai ziyarar jaje wa iyalin mamacin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Masu sauraro kada ya kuma da shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma ku iya bibiyan shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma ku bi mu a shafukan yanar gizo. a Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na VOA Hausa.com kuma sashen Hausa.com. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. A wannan mako a jihar Michigan masu zanga-zanga sun taru a gaban majalisar jihar domin bayyana damuwansu ga dokokin hana zirga-zirga. an gudanar da irin wannan zanga zanga a wurare da dama a nan amurka yayin da wasu mutane ke kalubalantar hakan abinda suke kar gwamnati na daukar lokaci wurin kare wasu ruwan sama kamar da bakin kuya bai hana masu zanga zanga fitowa gaban majalisa a birnin lansing na jihar michigan a jihar hamis ba domin nuna damuwarsu ga dokokin hana zirga-zirga na jihar wani mutum a cikin masu zanga zanga ya ce suna da yancin su rayu bayuwa ana so zuwa wurin aiki ya yancin su ne su yi rayuwarsu yadda ya kamata ana samun masu zanga-zanga kamar haka a garuruwa da dama an amurka waɗannan mutane suna cikin masu matsawa gwamnatocinsu lamba a buɗe ayyuka amma kuma suna zuwa wasu buƙatu na daban kamar 'yanci mallakar bindiga da jinin maganin rigakafi da jinin gwamnati amma kuma suna nuna ƙauna ga gwamnatin trump wanda ke amfani da wannan damar domin shirya buƙatu. daga ƙarshe ƙasar turkiyya ta fara sassauta dokokin hana zirga-zirgar yaƙi da covid-19 gwamnati ke cewa ta yi nasarar daƙile cutar yayin da adadin kamuwa da cutar da kuma mace mace ke ƙara yin ƙasa akwai damuwar cewa ana garaje wurin sassauta matakan gwamnati ta bai wa yara kasa da shekaru goma sha hudu har ta waje na sa'o'i hudu a nan laraba a wani bangare na sassauta matakan daƙile cutar gwamnatin ta kuma bai wa manyan mutane masu shekaru 65 daman barin su. na sa'o'i hudu a ranar lahadi a ƙarshen watan mayu ne za a ɗauke matakan yaki da cutar kwata-kwata bayan tsarin da aka yi wa yara da tsofaffin gwamnatin ta ce gani mace-macen coronavirus a duk rana talla ya yi ƙasa da rabin adadi lokaci ya kai da ya kamata a sassauta matakan yaki da cutar sai dai ganin cunkoson jama'a a titunan istanbul ya sa gwamnatin tana kashe akan yin sake ga da ta jaddada muhimmancin nisan tuna labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga na sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ga labaran duniya bari mu diga mu na gaba. A wani taron ƙarawa juna da aka gudanar don ƙara wayar da kan 'yan jarida a kan bukatar ke akwai a wannan lokaci na annobar coronavirus na yadda ya kamata su gudanar da aikinsu wajen bada labarai da su dace kana da toshe duk wasu kafofi don yada labarai na ɗanzan kurege. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu ne suka yi wannan kiran da babban murya. Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Zaman zulumin da annobar cutar virus ta haddasa a kasashen duniya wani yanayi ne da ke bukatar tsantsan a wajen 'yan jarida don kaucewa yada bayanan da ka iya haifar da rudani a kawunan jama'a musamman a wani lokaci na kafan sada zumunta da kenan kungiyar rashid da takwararta ta kasa da kasa oxfam suka tsara wani tsakaicin kundi domin tunatar da manema labarai wasu muhimman ka'idodin wani aiki. kamar yadda shugaban Usman Dambashi ya bayyana mana. To a yau da yake akwai wannan za ta shigo ido sun koma wajen 'yan jaridu su kan ya kamata a yi. To sai zamantocin wani labaru dawa akwai wasu masu labari mai kyau akwai wasu kuma suna labarin labarin na sa rudani a cikin duniya baya tun an ka dauka cikin yanar gizo gizo an karanta abin sai ranka bashi ya kamata a ce mun tsaya mun yi aikin da da professionalism da kwarewa da abin doka ya gai ka san ka san akwai doka da hudu ga abin da ya kamata a gai a kawai jarida ko a kawai yanar gizo gizo ga abin da ya kamata ba a gai ina zan mu samu labaru ya ya kamata samu labarin nan ya ya kamata mai yana nashi wani unhuwani labarin nan gare shi tasiri zai samu a gurin talakawa an dai baje wannan kundi a wani taron da ya hada jami'an hukumar tace labarai da masanan doka daga ma'aikatar shari'a da 'yan jarida madam a barshi 'yar jarida ce daga wani gidan rediyo mai zaman kansa tunda wannan annoba ta zo kamar yadda muke ji muke gani ma kafofin sadarwa zuwa ma asibiti yanzu mutane sun daina dalili da horko kafofin yada labarai sun ruda sun tsora su bisa kan wannan annoba shi abu wanda yana da matakan da za ka iya ka kiyaye kanka da ita kuma ka kare wani daga kamuwa da ita kenan je a bangare na wallahi ina jinjina wannan kokari nasu kuma abun a yaba musu ne dokokin aikin watsa labarai a jamhuriyar Nijar sun tanadi wasu matakai da ke baiwa 'yan kasa 'yancin samun bayanai daga jami'an kasar a hukunce to sai dai da lama 'yan jarida na wasa da wannan dama doka ta ce dan jarida rubuta kwana uku da abin da amma wani ba jarida sai daga sati biyu har wata guda to di ba gari in wani da rashin da aka faɗa shiga a zaman yau har gobe duk labarin da aka shi ake ya kashi an gobe mutum ina kashi wani labarin an dai ba yau kashi ba kuta yi to wata harkar wani abu kinan ya kai da mutuncin da aka ba mu yan jarida da duka masu harkar communication kinan ya kamata mu tsaya da wannan eh, da aka ba mu rike ta bayan ya mai masu ruwa da tsaki a wannan aiki na faɗakarwa da tunatarwa za su zagaya jihohin maraɗi zandar da tawa domin gabatar da wannan kuɗi ga 'yan jarida a matsayin wani makamin aiki Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Masu sauraro kada dai kuma tashar shirin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka a wannan kan ya yi kicibis ne da wani ba'amurke dan asalin Najeriya wanda ya fure ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango. Wanda ake kira mural a turance. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri kun jin ko ne wannan dan Najeriya. Sunana Mahmud Lalo, sashen Hausa na murya Amurka kuka lalo daga nan birnin Washington ke gudumar Columbia. as an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Ekonge, which is like... A matsayina na zane, a kodayaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Najeriya. Muna da lokaci a garinmu da ake mana tatsuniya inda mukan taru sai ka ji mai da labarin ya ce ga tana ku mu kuma sai mu ce zo mu ji ta. wannan lokacin na tsuniya shi yasa na samu wannan hikima fitar da wani abu daga tatsuniyar da na ji sunan ineka udufiya sanata ta ce yin zane kuma ni mazaunin birnin washington dc ne my name is ineka and i am a painter and illustrator here um, lokacin muna yara mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu rika koyon yadda ake zane a zuwa amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen So I came here in 99 where I pursued um, art, painting, illustration as a career. Akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Vince Chili Ball da ke nan Washington wanda ke da ɗumbin tarihi domin duk da irin tarzoma da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka shekarar 1958 ba abin da ya faru da wurin. Kuma jikin bangon gidan cin abinci a maiwa Udofia kwantarayin zana hotunan wasu fitattun mutane. Vince Chili Ball has been around since 1958. tun shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na ben's chili ball waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan washington dc wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin saboda haka abin alfahari ne a cini nake wannan zanen mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan washington da wurin cin abincin ball da kuma kada muka kirkiro wannan zanen. Vida Ali ita ce mai kula da Ben's Chili Ball a shekarun baya Dofiya ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci. Shirin da ke ɗaukan nauyin yin zane a nan DC ya yakan taro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Odofia yana da basira sosai. I have 16 people on the wall. Mutane goma sha shida nake zanawa kuma wurin cin abinci na Ben's Chilibon ne ya saka wata gasa ta zaɓen waɗanda za a yi zanen su cikin wannan bangon. Baya ga haka zanen ya nuna irin ficen da bakakin fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai wale wanda ba Amurki ne dan asalin Najeriya. Lura da cewa ni ma ɗan Najeriya ne ba Amurki. Akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar na wakiltar al'umma ta ne da kuma mutanen ƙasa na. It's such a relief to paint to represent my people and the people here. Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street titin da ke dauke da gidan abincin sai ta tsaya tana kallon Udufia yana wannan zane har ta ciro wayata tana daukan hoto. An faɗa mana abin da ja hankalinta. Abin da ya fi jan hankali na a wannan zane shine yadda aka kawo mutanen da suka gace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harry Tubman sannan a wannan zamanin kuma akwai dan waka prince da michelle da barack obama kuma idan ka duba da kyau da a ce babu mutane irin su tubman waɗanda suka yi fafutukan neman inci da waɗanda suke wannan zamanin da ba su samu ɗaukaka ba um, Babban kalubalen yin zane shine fitar da siffar mutane kamar yadda suke saboda dole ne ni da darakta da take tsara mun zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna ɗari na kowane mutum da zamu zana. Mia Duval ita ce abokiyar aikin Olufia sannan ita ce take ba da umarni kan yadda zanen zai bayyana. This is in the community. So we have to consider Wannan abu ne da ya shafi jama'a saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba burinmu bane kadai muke so mu cimma. sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikinmu Will they like it? The ultimate goal is to eventually uh, burina shine kara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida najeriya saboda najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau a rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba saboda haka babbar shawarar da zaba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk da za su yi idan ku hawan matashi zai ga wannan aikin nake yi har abin kuɗaitar da shi to ni ganin bukata ta ta biya think my work is done. masu da haka ne kuma kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani karo idan allah kai mu yanzu amadadin karina tudri wacce ta taimaka wajen kawo muku wannan shiri da kuma june latest version da ta hada shi ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah kai mu. a daidai wannan lokaci za kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. sakon na farko ya fito daga Husaini Mika dan masanin Rejau ya ce salam biyu Hausa fata na gari Lamiri Allah ya sa gane wadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi da manyan hafsoshin sojin kasar mu Najeriya kan lalubo hanyoyin kawo karshen matsalar tsaro a ƙasa kwalliya ta kai ga biyan kuɗin soso da sabulu domin an dade ana shaƙa ruwa amma ƙasa na shanyewa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga mai yadi alhaji bukar gursuma da masak da jihar borno ya ce salam sashen hausa na amurka ya ce da allah kuma ni dama na wani tsokaci a shekarun baya a arewacin najeriya shugabanni ba su da abun yi wanda ya wuce koyar da karatun alkur'ani mai girma amma sai dai muka ga kusan shugabanni yanzu suna ta kokarin haramta almajiranci da bara a arewacin najeriya musamman a dalilin zuwan wannan cuta ta coronavirus amma ba mu ga wani yunkuri da suka na ɗaukar mataki a kan karuwai da gidajen karuwai ba sai kuma sabu daga garba na halli ba. ya ce muna kira ga gwamnatin najeriya da masu hannu da shuni tallafa gajiyayyu da masa karfi a najeriya ganin yadda talauci ke cin karansu babbaka a najeriya sai kuma sako mu na gaba fito daga lawal sani na kawo daura ya ce salamuri amurka ya ce a daidai lokacin da muke ban kwana da watan ramadan al'ummar musulmi kada ku manta da yi wa kasar mu najeriya addu'ar samun zaman lafiya lafiya mai ɗorewa tare da fatan Allah da kamuna ƙarshen cutar corona da sauran cutukan zamani. Amin summa amin. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga kaka mai yadi alhaji bukar gusuma da masak da ke jihar borno ya ce sashen hausa na murya amurka don allah ku bani dama na taya profesa ibrahim gambari murna bisa samun mukamin shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin najeriya baga ga wasikunku sai nasiha albarkacin wannan wata na Ramadana. Muhammad Sani Muhammad da ke kada An zauna Najeriya nan ba ciwon COVID-19 ko ɗaya waɗan ya ne ya shigo Lagos. To da da gane ga shi nan a Lagos aka rike shi sai a kama duk wata iyaka a rufe. Kar a shigo. Daga mutum ɗayan nan ne fa yanzu ake kira ake ambata mana dubu biyu ko dubu uku cewa sun kawo. Daga waje yake sannan ina kira ga waɗanda suke kamar kalmomi na izgilci ai ciwon ma manya ne ai ciwon gwamnoni ne ai ciwon masu kuɗi ne ciwon kaza ne wannan ma bai dace ba idan kai wani izgili in Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka to ba abin da zai faru ga wani ka masa izgilanci ba kyau an gane haka sai a ce kawai Allah ya sauke Allah ya yi shine babban abu sannan sauran musulmai ko ina a duniya su sani in ma wannan abin ne aka rubuta sanadin tafiyar jama'a da yawa wanda duk ya mutu da imaninsa akan wannan fa ya shahada mutuwar shahada ce wanda kuma aka kare shi shi ko sai gode wa Allah ya kare shahada saboda haka babu wani dan adam da yake da wayo ko dabarar da ita ce kadai za ta kare shi a la haula wala quwwata illa billah ba mu da wayo ba mu da dabara ba mu da tsini ko dabara sabon da Allah ya yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana kuma ne karatu ya zo karshe Allah ya zaunar da Najeriya lafiya ya kare ta daga waɗannan cututtuka Allah madaukakin sarki ya kare dukkan musulman duniya inda suke Allah ya kare kuma dukkan kasashen duniya duk inda suke Allah ya kare mu ya fitar da mu daga cikin wannan kangi Allah sa abin da zai biyo baya to alkhairi a yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. ya zuwa yau juma'a adadin mutane da suka kamu da covid-19 sun kusa miliyan hudu da rabi kana waɗanda suka mutu sun haura dubu ɗari uku jami'ai a ƙasar philippines sun nuna damuwa matuka cewa za a samu bazuwar coronavirus mai muni a ƙasar a daidai wannan lokacin da dubban mutane da suke tsugune a wata cibiyar da ake tsugunar da mutane da ake ɗauko su a wurare da ke a tsibirin luzon mazauna tsibirin dai sun fita cikin dokar hana zirga-zirga a tilas yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon fongfon ta tasar ma tsibirin da ruwa kamar da bakin kwariya da iska mai karfi kusan kowace kasa a duniya ta dandani mummunar koma bayan tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus amma wasu kasashen sun yi gwamma da wasu wurin rage tasirin da cutar ta yi a kan ayyuka da ma'aikata kasashen da suka ci gaba da suka yi hubasa wurin dakile bazuwar cutar suna samun sauƙin matsalolin tattalin arziki yayin da kasashe masu tasowa suka gaza samun kudaden da za su kare masu rauni da kan haɗarin kamuwa da cutar Kasashe kamar Koriya Kudu da Singapore da Vietnam su ne misali na kasashe da suka yi hubasa tun da fari kana suka yi nasarar dakile coronavirus ta hanyar rufe ayyuka su yi gwaje-gwaje na gama gari kana suka bibiyi mutane da suka yi hulɗa da waɗanda suka harbu da cutar. A sakamakon haka ne masana tattalin arziki suka ce waɗannan kasashen sun yi gagarumar nasara wurin sake buɗe ayyuka. a hali da ake ciki kuma amurka ta faɗa a juma'a cewa ta yi nazari kuma ta gano kungiyar isis tana da hannu a munanan hare a kan asibitin karɓar haihuwa da wurin makoki a farkon wannan mako a afghanistan masu sauraro da takaitattun labaran zamu da sa'aya a cikin shirin namu sai kuma idan allah ya kai mu zuwa an jima kaɗan cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu kuma bar mu mika ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga 'yan uwa da iyalan Alhaji Lawai Dalhatu da ke unguwar tashar mota cikin garin Gusau wanda Allah ya marasuwa da safiyar yau Juma'a da fatar Allah ya mishi rahama ya kyautata makwancinsa su kuma iyalansa Allah ya ba su haƙurin rashi. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da ya gabatar da shirin. sai wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sha ruwa lafiya. Masu sauraro kada dai ku yi sa yanzu kuma sai shirinmu na yau da gobe.